yakubu alhaji jibrin shine sakataren kungiyar akwai da suke faruwa wanda yan jihan bauchi ba su san menene ake ciki a gwamnatance ba kamar ne da na kenan yanzu misali an karɓo wasu kuɗaɗe da bamu san kansu ba a yana an karɓo kuɗin jihar ba gwamnan jihar bauchi ya karɓo wasu kuɗaɗe bashi daga upa ɗan miliyan dubu hudu to kuma ba a yi bayanin ga abin da ba da wannan kuɗi ba ko ba mu san wanda ya ba da izini an so wannan kuɗi ba ko muka fidda shaidan abin da muka gani ya faru a gwamnati. Shaida kamar menene shaidan ku? Kamar document na wanda aka an so kaɗan aka karɓo bashin da shi. Ya faɗa yanzu yanzu jihar Bauchi ya zo ya gaji bashi na biliyan ɗari da ashirin da biyar. Sannan kuma ta ya ka zo karɓo naka. Akwai shaidan abin da ya faru ne. Yanzu kamar magana matansa kowane wata ana ba su interest wato kuɗin da ake gudanar da ofis na matan gwamna miliyan uku ake ba su. Shi wannan ma abin tuhuma ne. tunda baya cikin kundin tsarin mulki ko kaɗan ko ba su muka zaba ba su ba ma fitan gwamnati bane shi aka zaɓa. kuna da tabbacin cewa ana ba da wannan kuɗi. muna da shi tun daga sa hannu sakan takarda muna da shi akwai kuma sa hannu sakan takarda ba ka muka masa ba. a nasu jawabin shugaban kwamitin kasafin kuɗi na majalisar dokokin jihar bauchi wannan rabur yakubu shehu abdullahi ya ce gwamnan ya sami amincewar majalisar. amma duk gwamna ya sanar cewa zai ba da wannan kwangila kuma a cikin kasafin kuɗi ya faɗa da adadin kuɗin da ya saka a baje din wannan aiki amma ba da aiki sai bayan ya samu amincewar majalisa ta sa shanu a kasafin kuɗin tukuna kafin a ba wa kamfanin da ya kamata su yi kwangila. wannan gwamna da kowane lokaci yakan ce an bar masa bashi an bar masa bashi yake shi ma gashi ya shiga cikin masu cin bashi wancan abin da ya gada ne yake kukan cewa an bar mishi bashi na albashi kawai abin da yake magana bashin da aka bari ya gada dole ci bashi ya biya bashi so saboda haka ya zama mishi wajibi ne ya karbi wannan bashin da ya bi kuma mun yi da cewa ci bashi wanda duk in an ya kaso san cewa ana kokarin a yi musu abubuwan da zai zama an samu abubuwa na more rayuwa a dangane da batun da wasu kafafen yaɗa labarai suka ruwaito kan yiwuwar canje shekar gwamna daga apc zuwa pdp da kuma rashin jituwar da ke tsakanin gwamna da shugaban kasa muhammadu buhari kakakin jami'ar apc a bauchi awal jalla ya ce wannan batu ba shi da makama wannan magana ba ta da tushe ba ta da asali in ka ana yaɗa irin wannan jita-jitan mutane ne da watakila sun rasa mafaka ma suna nema su samu hanyar shiga suke ta yi suke yada jita-jitan su babu wani magana da ta haɗa Mohammed Abdullahi Abubakar gwamnan jihar Bauchi da jam'iyyar PDD shi mai girma gwamnan jihar Bauchi nan ne, Mohammed Abdullahi Abubakar ko mataki bai yi ba a yi wani shiri na gagarumi domin yadda zai kullo wa jam'iyyarsa ta apc ana batu cewar shi ma cewa ba sa ma shiri da shugabannin kungiyar a sama da ma tsungurungun kansa janar buhari wanda ma ya kawo zancen bai san ma me ake fi jam'iyyar apc daga mataki na ƙasa har zuwa na mataki na jihar bauchi ba saboda haka wannan wani abu ne wanda babu shi kuma batun ka ce wai shi mai girma gwamnan jihar bauchi baya shiri da shugaban kasa wannan kawai zance ne ta sun rasa ma abin da za su faɗi suka rasa me za su yi da kuma abin da za su yi suka kawo irin wannan maganganu dalili ko shine sai dai a halin da ake ciki gwamnatin jihar Bauchin ta tilastawa ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Bauchin yin rantsuwa kan ba za su bayyana asirin gwamnatin ba Abdulhamid Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.